الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta gurguje yau ranar wata 22 da watan shawwal a watan karamar sallah na hijira 1444 wanda ya daidai da sha biyu da watan biyar 2023 wannan shi ne darasi na 73 ko to alhamdulillah ci gaba da karatun sunan tirmidhi na al-imam abu isa bayan hutun azumi a kamar da aka ce za a tashi babi na ɗari da tamanin babu ma ja a firrajili yusallimu sirrasa a tsere min az-zuhri wal asr shine ko al-imam tirmidhi ya ce rahimahullah babin irin hadisai da suka zo da fatoyin malamai game da mutumin da ya sallame a sallah tun daga raka a biyu a halin kuma a zahar tefol a la'asar a zahar la'asar salloli ne masu raka a hudu amma sai sallame tun daga raka a biyu na fata an gani bisa rafkanuwa ya bar raka abin ya ɗauka mata suka mana zai iya yi wa mutum ya raka abin kawai sai sallame ya ɗauka ayi faɗin ma yi idan har hakan ta faru ne abin yi haddasan al'ansari الأنصاري ya koro hadisi daga malamin shi al'ansari الأنصاري قال حدثنا مأنون ma'an almajiri imam malik yana da ruwaya nuska ta muwaɗa da ya karanta a hannun imam malik قال حدثنا مالك haddasa na malikun an ayyuk daga ayyuk ayyuk malami imam malik ne wanda muka ce ne shi shine kadai wanda imam maliku ya yi karatu a wurinsu wanda ba ɗan madina ba ne ayyubu sakhtiyari ibn abi tamima wa huwa ayyubu sakhtiyani ko sakhtiyani duka ana faɗa bin ayyubu sakhtiyari imamu maliku ce na yi karatu a gurinsa saboda na fahimci yana san annabi da maka ambacin manzon Allah sai wani yana kuka saboda ambatan annabi kawai alaihi salatu wassalam an muhammad ibn sirin daga muhammad ibn sirin na muhammad ibn sirin yana daga cikin bayi na gidansu anas dan malik da shi da kanwashi hafsatu bintu sirin da sauransu ali sirin an abi huraira ya yi ruwaya daga abu huraira أن النبي صلى الله عليه وسلم انترف من اثنتين أبو هريرة يقول لي النبي شيما يا سلم دقرك أبيب أظهر أزهر تقول كي يسلم دقرك أبيب فقال له ذل يدي sai wani mutum mai suna zulu ya daini sai ya ce an ce annabi ne ya sa miki wannan a matsayin miza ko dai wasa ko kuma an ce yana da tsayin hannu ɗin da gaske kuma yadda suka faɗa kamar ka kana karanta sharhin bulugul maram cewa kana fi da tsur yana da tsayi a hannunsa saɓanin na mutane sai da yake ta miki zule da yi ma abocin hannu biyu ma'ana mai dogulan ɗin hannu na fata mun gane ba yana cikin wanda suka yi sallah a wurin sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a kusuratin salatu am sita. a kusuratin salatu am sita. an rage sallah ne ta dawo raka'a biyu tunda ya san dai annabi komai da wahayi yake aiki kuma a tunaninsa dai abin daga Allah ne ko kuma sai ce an nasita ko kuma dai mantawa kai ma kai kamar yadda kowa yake mantuwa kenan mantuwa ba aibi ba ce ga annabawa kuma za su iya mantuwa Dan rashin mantuwa sifa ce ta Allah wa ma kana rabbuka nasiya Allah ne baya mantuwa da ka an ce nasullaha kana fiya hun wala ta kuno kallazi na nasallaha fa'antahum anfusahum to ba mantuwa ba ce irin wanda za a ce Allah ya manta i'i shi muqabil ne malaman aqida suka ce akan wa Allah irin wannan sifa shi muqabil idan ta yi muqabala da abin da mutane suke yi sai a ce to Allah ma zai musu sun yi wa Allah injili to Allah ma bari ya musu يخادعون الله وهو خادعهم الله Allah baya yaudara amma سنه sun yi وهو Allah نا huwa ان na fata an sannan an ce Allah ya yi izgili da su sai sun fara yi sai Allah ya musu to amma ba izgili Allah yake yi ba me da sakamakon izgilin yake yi ya koma kan na fata mun gani. to hakan an ce wayan kuruna wayan kurulla sun yi makirci Allah ma ya yi amma Allah baya makirci a karan kansa ba su kasa ba to almakir mai makirci la wannan ba sunan Allah ba ne amma za ta iya zama sifa gare shi in ta yi mutabala game da martini da sun laha sana fiye hun sun manta Allah Allah ya manta da su sai da aka mantuwar ba irin wadda muka sani ba ma'ana sun yi watsu da Allah Allah ma yi watsu da su ya manzo Allah an rage sallah ne ko dai mantawa kai sai manzon Allah sallallahu alaihi ya yake so ya cikin da gaske ne abin da Zulaibi ya faɗa din raka'a biyun ko aka aka sallama kaga ya nuna mantawa yake na ba ragewar akai sai ce a sadaka daini wai zule dai ne da gaske ke wannan magana kuma kar mu manta an yi a biyu ne har annabi ma a wutar waya ya fito waje ya je gindin wata azara wata gwafa ta jikin rumfar masallacin ya kishin gida jikinka ya haɗe hannayensa kamar yana cikin damuwa sannan ga abubakar da umar da sauran manyan sahabai duk suna cikin sallah sai eh, wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan duk suna jin tsoron marjinin su yi wa annabi magana kasfe shi shi saboda Allah ya ce la bai ne yaday Allah wa kar ku shi wa Allah da manzansa ku shiga tsakani kar ku kaurin azarbazi ku bari sai an muku bayani shi da ba ce komai ba shi wannan sai ya daure ya je samu annabi ya manzo Allah ko dai mantawa kai ko kuma dai an rage sallah ne annabi ya ce ba a rage sallah ba kuma ba mantawa ne ba a wata ruwaya ma kusuratu salatu wa manati ni dai iya tunani na kenan hudu ne sai zule dai ne ta tare bi kai sai ce a sadaka zule dai ne wai daga ta zule dai ne yake raka bi aka yi qala an-nasu na'am mutane suka ce tabbas ai raka bi aka yi kuma duk wannan maganar da ake yi da tashin da annabi ya yi da yadda zuladen ya yi duk a cikin tunanin fa an yi sallama ne amma a sallah ake tun da rabtan ma aka yi a matsayin sallah ce har yanzu sallar ba ta ɓaci ba kuma ba a ƙarshen ta ba faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo ya miƙe fasal tayni ukhra sai ya zo ya sallaci sauran rako'in biyu sun masallama sai ya sallame kaga kenan ba a fita daga sallar ba har yanzu inda rafkanuwa aka yi sun makabbara da ya sallame kenan ba a ji za'a sai kuma ya kabbara a sajada misla sujudihi sai ya yi sujada irin sujada da ya saba yi ta yau da kullum a sallar au a ko kuma ta ɗan fita da tsayi ثم كبر sai كبر fara fa'a ya سجد ساكن sajada ya sake yin sujada misal sujudi aw atwala irin sujada da ya saba yi ko dai sama ana dai sujada biyu iya aka tsaya kenan anan shin da ya gama ya yi tafiya ya yi sallama shi ne wasu hadisan suka ishara cewa da gama ya zai zauna ya yi sallama amma yin tafiya wata ta daban ita ce muka yi karatu a kai cewa wannan hadisan ba tabbata ba duk da mai lahalari ya yi ishara cewa sun mai ta tashahadu tashahudan ahar sai sake yin wata tahiya ta daban sannan yin sallama wannan asali hadisan ba tabbata ba mutum zai iya iya jarar kawai sai ya sallama sawa'un kabali ko ba a duka قال أبو إيسى الترمذي وفي الباب غير wannan babi da ake tattauna zance akan wanda ya sallama daga raka'a biyu akwai wasu hadisan an Imran bin Hussein daga Imran bin Hussein Abu Nujaidi wa Umar da Abdullah dan Umar wa zil yadaini da wannan zil yadaini din qala Abu Isa Tirmidhi yace wa hadisi abu huraira shi wannan hadisi da muka ji na abu huraira wanda abu huraira ne zo ta hanyar sa kaga ce na an samu ta abu huraira imrana dan husaini zuliya daini abdullahi dan wadi sun rawaito to wannan hadisin na abu huraira hadisun hasanun sahihun yan yana cikin bukhari da muslim واختلف أهل العلم ma'abota ilimi malamai magada annabawa sun yi saɓani fi hadal hadisi game da abin da wannan hadisi ya kunsa na hukunci ba game da ingancin hadisin ko rashin ingancin sa me ya kunsa wani irin aiki za a yi da shi a ƙala ba zuwa halin kufa wasu daga cikin malaman kufa irin sa al'imamu al'auza'i kenan mutanen kufa irin su imamu wake ibn al-jarrah duk waɗannan malaman kofa da suka ce za ta kallama fi salati to in mutum ya yi magana a sallah siyan da mantuwa au jahilan ko bai sani ba bai hukan hukuncin ba au ma kana fa innahu yu'idu salata ko kuma ma yadda ya kasance ta yadda an shiga irin wannan yanayi sai sai wai jama'a anya baraka a biyu ku akai ba kaga yi magana sai ka ce fa huyu idu salata wai zai rama sallah ne kamar sallar ki taɓa a ta su fahimta ɗin wa tallu ko me dalilin su sun kafa dalili shi ne ma'anar wa tallu wa a tallo illa dalilin su sun kafa hujja bi annan hadal hadith suka ce to ai shi wannan hadisin ba zai zama hujja a yanzu a halatta mutum ya yi magana ba ko da mantuwa ko da rafkanu a ce sallashi ta yi wai aiki wannan hadisin kana qabla ta kalam fi salat suka ce a fahimtar su hakan ya faru ne kafin a haramta yin magana a sallah wai ai da san ana magana a sallah sai daga ba Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina ai wa qumu lillahi sakitina wa nuhina anil kalam wa umirna bis sukut wai an hana magana ne daga baya amma da san kana ahaduna yukallimu yukallimu sahibahu fi salat da ɗaya daga cikin ma'ana sallah sai wa abokinsa magana sai da watan aya ta sauka ko a fahimta su wannan kafin a hana magana ne amma babu dalili akan haka to kafin a hana magana ne sai su kawo dalili na cewa an bi tarihi ne an gano sai ya zanto waccan aya ta shafe wannan hadisi ya samu annasihu wal mansukh to amma ba a kawo dalili ba qala wa amma shafi'i شيخ محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله قرأ هذا حديثا صحيحا فقال به sai ya ga cewa to tun da dai wannan hadisi ne sahihi ba kawai ya ba da fatawa ne in mutum ya magana da mantuwa ko rafkanuwa ko bai sani ba sallar ta yi ya ci gaba da shi ya yi ba'adi kawai ƙala bihi shafi ya ba da fatawa da shi shine ma na ƙala bihi wa ƙala هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي Imam Shafi'i ya ce ai wannan hadisin in dangane da inganci ne ma ya fi inganci sosai sama da hadisin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito gare shi ya ba da fatawa game da mai azumi cewa mai azumi in ya ci abinci da mantuwa fa inna hula ya kabi annabi ya sai ba zai rama ba azumin sa yana nan daren dakam to tun da haka ne mai sallah ma min babu aula idan mai sallah yi magana da mantuwa to sallarsa ba ta ba ta don wannan hadisin ya mafi wancan inganci Ka ji inda shafi ya fito Tun da wanda ya sa abinci ma yana azumi da rafkanuwa an ce aliyutin masau maho ya cika azuminsa fa innahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah Allah ne ciyar da shi ya shayar da shi har ma ne ce fa inna ma huwa rizqun razaqahu Allah arziki ne kai Allah ya azurta shi to bai ga dalilin da zai sa kuma sallah dan an yi magana da mantuwa a sai ta ba ba bayan ma hadisin sa yafi inganci قال الشافعي الإمام الشافعي و فرقوا هؤلاء بين الأمد والنسيان في أكل السائل بحديث أبي هريرة في وفرقوا هؤلاء سواء أنهم بنبنتيني فكان في الأمد والنسيان في أكل السائل بحديث أبي هريرة sun mace tsakanin mutumin da yake azumi inda gangan ya ci shi ne za ka yi azumin ya lalace da kuma tsakanin inda mantuwa ne sosai da da mantuwa ne babu shakka mantuwa Allah baya kama mutum da mantuwa shi ne fardaƙo ha'ula waɗannan malamai da suka sake kafa hujja da wannan sun bambance bainal amdi wan nisyan bi akalin da hadisi abi hurairah wa qala ahmadu imam ahmad dan abu abdullah ahmad ibn hanbal shi kuma ya faɗa fi hadisi abi huraira game da wancan hadisi dai na abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama daga raka'a biyu aka ce mantawa kai ko rage sallah akai sai ta in kallama al-imam fi shay'in min salatihi idan liman yayi magana a cikin komai game da sallar shi wa huwa yara annahu qad akmalaha wanda liman ya raka a biyun nan ya sallame shi a iya ya ƙininsa da ganin sa ya tafika kamar da annabi ya ga tafika ya ɗauka hudu ya yi sai ya yi magana yana ganin ai har riga ya gama sallata ya kammala ta sun ma'alima daga baya sai ya gano annahu lam yukumil ha bai fasika sallan nan ba sai yadda ko an gaya masa ko ya fahimci haka sai ce yutimmu salatahu imam ahmad ya karasa sallar ya karasa sallar kamar da annabi yayi wa man takallama imam shi kuma wanda ya yi magana a bayan lima a matsayin mamu wa huwa ya'lamu anna alaihi baqiya ya mini tsara shi kuma ya san sallar nan ba ta cika ba akwai ragowa liman ne yake ganin ta cika amma shi ya san ba ta cika ba saura biyu falaihi an yastaqbilaha shi kuma sai ya fuskanci ta mana yanzu idan liman ya zo to sai ya zo in liman ya ƙara zai nan sai ya ta tare da liman sai ramo wancan bin shi ta yi kwandamin kenan na fata an gani tunda shi yana da ne ba ta cika ba yi magana to amma in sababi ne sa don gyaran sallar za ta liman fa sallar nan fa ba ta cika ba ta ga magana ba a yi biki. don ya zanto da liman aka yi magana aka ce liman sallan nan ba ta cika ba kuma yi nemi bayani aka ce saura biyu a zahirin gaskiya sallar su ba ta su ba inda don gyaran sallar ne Wasajja! ce imamu amir ya kafa hujja ne da annal fara'ida ce dan asalin su lai asalin farillai sallolin nan azumin nan da ake na farillai kanat Zadu, wa tunqasu in kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akan kara su akan rage su ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ha fata an gane to tun da a zamanin annabi ana kara su ana rage su duba yana maganar a zamanin annabi kai yanzu ba a zamanin annabi kake ba shi zule da ni da ya magana yana zamanin annabi ne kuma a zamanin annabi ana karawa ana ragewa kai kuma a zamanin ka ba a kara ba a ragewa to shi zule da ni da ya magana sallaka ta tuka dan ya san akan kara akan rage <laughs> eh da aka shi akan ne yake shi sai sai an rage sallah ne ko mantuwa akai A ina mata kallama zulya dainin? Harshen zulya dainin magana ne? Oh wala yaƙinan ninsa lafiyai? Shi akan yaƙinin yake game da tallafsa. Annah haka mace wa ta cika. Lila yana da ƙan Allah ya rage biyu ne. Aa koma biyu shi ya yi magana. Walaisa haka zan yamma. Amma a yau tunda wahayi ya yanke. Kowa ya san ba ragi ba ƙari. to kamana na sa bai halatta kai magana ba laisa li ahadin an yatakallama ala ma'ana ma takallama zuliyadaini wani mutum ba shi da iko yayi magana a bisa yadda zuliyadaini din nan yayi magana a bisa wannan ma'ana bai kamata ba da anna al fara'id al yawma la yuzadu dan farillan Allah a yau da azumi da sallah da sauransu ba za a taba ƙara su ba fiha wala yunqasu ba za a rage ba Ƙala Ahmadu na hawa min hazar kala. Imamu Ahmad shi ma dai ya sace faɗin wannan magana. Wa Ishaku, Ishaku ɗan rahu shi ma ya faɗi na hawa ƙaula Ahmad Silbari. Kwatan magana nan ta imam Ahmad a wannan baki. Babu ma ja a fi salatu cin Ali. Babin da ya zo game da yin salla da takalma shine ne Ali. sallah da takalma takalmi ɗaya ne daga cikin kaya da ɗan adam yake sawa kamar hula kamar riga kamar wando yadda kake sa kowanne tufafi haka kake sa shi ina fata an gane to abin da yake mutane kokon sau da shi ko wani lokaci har suke tambaya a kai ganin ana tafiya a ƙasa sai mutum ya rika ganin a iya yin sallah da takalmi me yasa yake wannan magana kila da hularsa janta yake a ƙasa ko zai iya yin wannan tambayar ita ma kawai a iya yin sallah da hula kuwa ina fata an gane to da yana ganin yana yana taka ƙasa ko mu sani da ita ƙasa mai tsarki ƙasa mai tsarki ce sai dai in mutum ya samu najasa ya taka najasa nan ma'iyya ce ko jami'a ce ma'ana lokaci mai ruwa-ruwa ko sandararriya ce kamar ya taka abin da yake kwatami ko wani kashi wanda yake mai ruwa-ruwa ko ya taka kashin mutum wanda yake jamidi wanda ya bushe duka najasa ne idan ya taka waɗannan kuma ya makale a jikin takalminta. Ko daidai ke da hular shi najasa ta shiga ko ta fada in ya zo zai sallah dole sai ya ajiye hula daidai take da rigar shi in ya zo zai sallah sai ya canja rigar tun da ta taba to in ya zo zai in ya zo zai sallah da takalmi ba ita ma ko dai ya cire ko kuma ya cire wannan najasa ko ta hanyar ya kankare ko ya goge ko ya ainihin wato wanke sannan yi sallah da takalmi in akwai bukatari da takalmi bukatar yi da takalmin shine kamar haka na farko gurin da ake sallah ɗin zai bukatar cire takalmin kamar a waje ne a fili ne a sallar gawa ce sallar juma'a ce ta same shi har titi zai bukatar sai ya cire takalmi abinda annabi ya ce kawai idan ɗayan ku ya zo zai sallah ya duba takalminsa in ya ga akwai najasa ya cire sallah da takalmansa ha fata an gane ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba shimfida ba wani suminti ba tayil ba komai rairayi ko shimfida ɗaya ba da aka duk wanda ya shigo da takalmar sai yake shigowa da yana cikin yin sallah wata rana sai aka ga ya cire takalmin shi sabai ma sai suka cire kace me yasa na kun cire takalma ai mun ga katire ne ita ne ya ne ya same ni yace akwai najasa a jikin takalmi na shi ta na cire ka daga yau idan ɗayan ku ya zo masallaci zai sallam ya duba kalkashin takalmin sai ya ga da najasa ya cire ya salla da takalmin sa in babu najasa bai taka komai ba yayi salla da takalmin sa yin sallah da takalmin sai zama sunna ne in akwai bukatar haka babu bukata to cirewa shi ya fi mai yasa annabi ya yi sallah hafiyan ba takalmi ya kuma yi sallah munta'ilar da takalmi amma yanayi ne ya zo kamar da na saboda bukatar tsafta a masallatai da muke da su na zamani maka ce kowa za a ba shi dama ya shigo da takalmi to lalle za a samu datti zai yawa ƙasa za ta yawa cikin masallaci amma babu bukata ba ka yin sallah da takalminka za ka ga ko a harami ɗan hisba ɗin nan da ‘yan sandan nan duk da takalminsu suke yawo a cikin harami kuma lokacin sallah da shi za su kaya da suna da tabbas ɗin yana da tsarka kuma yawan cirewar gare su aiki ne ko babu abin da ya haramta daidai yake da kowane irin kaya a jikinka don akwai wahala a cirewar kuma gurin ba za ka tako da kowa ba ba za ka kawo ƙazanta ga kowa ba ya halatta <clears throat> magana halatti ake yi watakila kuma sai a koma ɓangaren da shin ya halatta a ɓoye wani ilimin idan mutanen gurin ba su fahimce shi ba zuwa lokacin da za su fahimce shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam in ka karanta kitabu tauhidi na Muhammad bin Abdul Wahhab da ya karanto hadisi annabi yana goye da da mu'aza a bayan bayan jakin shi sai ta ya mu'az ya ce labbaika ya rasulullah ko ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma menene haƙƙin bayi akan Allah ya ce Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam kowa sani ya ce haƙƙin Allah akan bayi su bauta mishi kasa hada komai da shi ko kuma haƙƙin bayi akan Allah wanda ya daura wa kansa tafaddulan ba zai azabtar da duk wanda bai shirka ba sai su ya manzala ba na je gidan rediyo in sanar da wannan maganar ba ko ina kowa ya ji ya ce la la tu bashirhum sai ta kilo aka gaya mu kai shiru da bakinka in ka faɗi wannan sai mutane su dogara da faɗin rahamar Allah su rage aiki su susute su lalace su daina kiyamun laila su daina yawan karatun Qur'ani su ce tun da dai ba ma shirka ai mun san ba matsala to karka gaya musu shi kuma ma'azi ya faɗi magana ne a ƙarshen rayuwarsa don gudun kar ya ɓoye ilimi bayan kana karanta sharhin Muhammad bin Abdullah sai ce a cikin wannan babi fihi masail akwai mas'aloli da yawa sai dai ambatin mas'ala wajen guda talatin sai ce ya da kitmanul ilmi ya halatta a ɓoye wani ilimi saboda wata maslaha ko dai idan mutanen gurin ba su fahimta ba ko kuma za a yi mummunan fahimta inda ba lalle ba ne sai an yi aiki da wannan ilimin a lokacin to akwai inda za ka bincikan kan kace sai ka yi aiki da wannan cewa sai na yi sallah da takalmin sai ka shigo masallaci da takalmin to wasu ba saba jin wannan magana ba ko ka zama abin kallo wani gurin ma ka ci duka <laughs> ko ya shigo mana masallaci da takalmi to in ka fahimci akwai wannan sai a ce sai ka cire amma asalin shiga masallacin annabi a zamani shi kowa da takalmi sai yake shiga abin mamakin ma shi ne wallahi hadisin annabi da yake cewa ku rika sallah da takalmin ku ku saba wa yahudawa don sun suka zo masallatansu da cocinsu su cirewa suke yi kenan cire takalma a ajiye ma a waje duk koyi da yahudawa ne asali nabi yake khalifu yahuda ku saba yahudawa sallu tini alaikum ku rika sallah da takalman ku amma lura sai ta sa ake cirewa amma in ba haka ba da an zo masallaci a cire takalma wallahi yahudanci yahudanci ne to amma darura ce ta sa Allah ta ala ya samu dare nan akwai bukata a cire in babu bukata a yi sallari ko shi ne ya ce ma ja a fi salati sinni ali na ali bin hujar haddasa na isma'il bin ibrahim an sa'id bin yasir an abi maslama qala abu maslama yace qultu li anas ibn Maliki. ni ne na cewa Anas dan Malik akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi annabi yana sallah da takalman sa biyu ala na'am yace bukhari da muslim ma ya rawaice shi sai Anas ce, eh annabi yana yi qala wa babi a wannan babi da aka samu wannan hadisi na Anas da akwai hadisi ana Abdullahi bin Mas'ud wa Abdullahi bin Abi Habiba wa Abdullahi bin Amru, wa Amr bin Khurayq وشداد بن أوس وأوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وأطاء رجل من بني شيبة وكما أطاء شيما ونمتن يدك بني شيبة قال أبو إيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والأمل على هذا عند أهل العلم وكما أنا أيكي دوانا أقول ما لمي إيه؟ وقت يعين to an ce lokaci ya yi dama dai ba a fara da wuri ba ana fatan Allah maɗaukacin sarki abinda muka ɗan saurara Allah ya sa albarka a ciki an ji Allah ya albarkaci rayuwar mu baki ɗaya za mu tsaya nan insha Allah na'am akwai tambaya akwai kuma kawai cewa lokacin azumi lokacin azumi yana azumi wani abu ya fita ta gabansa kuma a dalilin sha'awa ya matsayin azumi abin da yake fita a jikin mutum ima an ya kuna mafi a ya kuna mani ba in cikin biyun nan a mazhabar malikiya mai da mai risala yake fa in amza in mutum ya yi mazi da zangen ya ba hanyoyin da har yi wannan ya yi a shahawa ya teku alaihi alqaba zai rama azumi a gurin mai risala da wasu da mai risala kuma yana daga cikin malaman salaf na mazhabar malikiya dan malami ne magabaci wajen shekara ɗari uku bayan hijira aka haife shi ana ta musu malikus sabir ƙaramin imam malik abu zaidul ne. <clears throat> na fata an gane da yawa da yawa daga cikin malaman malikiya sun ba da wannan fatawa wajabtun ramuwa ga wanda ya yi mafi yana azumi da ganga waɗansu kuma suka ce a'a baya ɓata azumi sai dai inda gangan mutum ya bi hanyoyin da har yi haka azuminsa yana na amma ya saba Allah kuma ya yi zaniri, kuma ya rage ladan azumin amma ba zai rama azumi ba amma idan ya bi hanyoyin da har ya fitar da mani ta wani azuminsa ya lalace sai dai ya zanto babu sa ba zabinsa kamar mafarki ne da sauran amma in shi ya bi hanyoyin da ya samar da wannan azuminsa ya lalace kuma sai ya rama azumin dangane da kafara shine aka yi saɓani amma magana ta gaskiya ba zai kafara ba galiba malaman hadisi suka ta wanda zai kafara shine wanda ya zakke wa iyalinsa da rana wannan sai ya yi kafara saboda hadisin Abu Hurairah Allahu ta'ala ala alhamdulillah wa wa baraka ala nabiyyina Muhammad